إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a yau litinin uku ga watan uku ma'ana uku ga watan rabi'a awal a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha hudu ga watan janairu watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a darasin mu na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya a inda za mu tashi a babi na goma sha biyu babin da yake magana a kan almasahu alal kufai a darasin mu da ya gabata darasi na goma sha biyu a fasali na goma sha ɗaya diddai a cikin babin da yake magana akan fahara malam ya yi mana magana akan abin da ya shafi shafa akan ciwo in mutum yana da ciwo kuraje karaya kuna duk wani abin da yake amsa sunan ciwo malam yi mana bayanin mataki da ake bi na yadda za a yi shafa akan shi matakin farko dai shine a yi shafa akan ciwo a wanke ciwo in hakan zai yi in ba zai yi ba kuma a shafa hannu a kai in ba zai yi ba a yi shafa akan karan dole har zuwa gaban daji har zuwa duk da da bayani ya gabata ubangiji subhanahu wataala ya saka malam da alkhairi yau za mu tashi a fasali na goma sha fasali na goma sha biyu malam Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya ce faslun fil mas'i ala kufai qala rahimahullah faslun da ya ce faslun yana nufin rabewa raba waccan magana da wannan kai da mashami sha tawa inda bai kawo wannan kalma ta faslun ba da mun ce har yanzu malam yana magana ne akan abin da ya shafi shafa akan ci to amma da yace fasulun ya raba wancan zancen da wani sabon zance qala rahimahullah fil mas'i ala al idan aka ce al-mas'u abun darin bakin larabci shine imraru yadi ala shay shine mutum ya goga hannunsa akan abu zaka ce masastu ra'asul yatim na shafa kan maraya mana idan ka goga hannunka akan haka ba lalle ka danka haka ko kai gurza ba an kai haka ya zama gurzawa kenan amma an kai haka ya zama shafa wannan shine almasu a gundarin bakin larabci amma a yaran mu na da muke magana akan kofi idan aka ce almasu alal khuffain ana nufin isabatul bulla lil khuffi shar'i ala wajhi makhsus isabatul bulla dan dan abin nan laima laima da ke hannu ta shafi hukun da yake shar'antaccen hufi a siffar yadda shari'a ta kayyade kenan da aka ce isabatul bulla a sami eh, laima ko ya take kenan mutum baya shafa akan da kandan hannunsa babu laima kwata-kwata ya ce zai shafa akan huffi shafan kuma dole sai an samu laima ba wai mutum ya kwara ruwa akan hannun ba sannan da ya ce lil huffi shar'i huffi wanda yake na shari'a kenan idan mutum ya zo da wani abin da yake kamar takalmin ruwa ko wani abu ba zai amsa sunan kofi ba kenan mala yace ala wajhin makhsus a sifa yadda aka tsara kenan mutum yayi ba yadda shari'a ta ce ba kaga bai zama almasu ala alkufain ba qala rahimahullah ala alkhufain shafa akan hufi guda biyu isa ka ce alkhufain kamar da ake cewa annalain idan aka ce alkhufain musanna ne tasmiya ne na alkhuf idan aka ce alkhuf shine takalmi ne da ake yin shi da fata wanda ke gaba ɗayan shi fata ne yana zuwa zuwa idan sahu wani shi ya kira alkhuf idan ya zama guda biyu ya zama alkhufaini kenan kamar kamar haka shi shine alkhuf ina ba ta fahimci wannan da kyau ko gashi kun ga takalmi za ka iya cewa takalmi ne amma kuma ba takalmi ne saboda fata ce baki ɗaya shi to shine shafa akan alkhuf wannan al'huf guda ɗaya wannan al'huf. guda ɗaya in ka sun zama al-khuffain shine abin da ake karantawa babu abin nan fasalun fil mashi ala al-khuffain fasalin da zai mana bayanin abin da ya shafi shafa akan hufi guda biyu قال رحمه الله عز وجل للمسح عليه ثمانية شروط kafin mutum ya shafa a kan hufi akwai abubuwan da ya kamata ya sani abu na farko shar'antuwar yin shafa a kan hufi abu na farko kenan abu na biyu hukuncin shafa a kan hufi ɗin abu na uku sharuɗan shafa a kan hufi ɗin waɗannan al'amura al'amura ne da suke da mahimmancin suke mutum ya san su sannan mutum ya je abu na hudu abin da ya shafi yanayin yadda ake shafa ɗin abu na biyar shi shafan yana da lokaci ko ba shi da lokaci ta da an kai shafa a kan hufi za ka ci gaba da shafan shekara ɗaya shekara biyu ne ko ko a'a na farko ko ko a'a akwai wani abu da ke giftawa nan idan wannan abun ya gifta ko da bayan minti goma ne dole abin da kai ɗazu ya riga ya warware da dai sauran bayanai da suke biyo bayan wannan duk waɗannan suna da matukar muhimmanci ya zama mutum ya san su ƙalar rahimahullah lilmasai alaihi samaniyatu shuruf kenan kafin mu zo kan shafa akan hufi za mu magana ne akan abin da ya shafi shar'antuwar shafa akan hufi dalilai na shari'a sun tabbatar da shafa akan hufi daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa ina ba ta da na karanta ya na karanta wa arjulikum ila alka'bayn ba wa arjulakum ila alka'bayn ba idan ka karanta wa arjulakum ila alka'bayn sai zama aqafi ne kenan akan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wanke fuskokinku wanke hannayenku ila almarfaqayn wa musahu bi ru'usikum wa arjulakum kuma ka karanta a kira ta biyu famsahu ku shafa kawunan ku kuma ku shafa kafafun sai zama na kenan akan arjulukum muna da kira'a guda biyu isa imamu shatibi rahimahullah azza wajalla yake cewa wa arjulukum bin nasbi amma ridan ala wa arjulukum kalma ta arjulukum kamar nasaba amma wanda ita ce kira'a ta nafi'ul madani da ibni amir ashami ridan da aliyu kisai ala da hafs duk waɗannan da Hafs ibn Abin Najud da yake da ruwaya zuwa ga Asim ibn Abin Najud kufi da Ali Kisa'i da Abdullah ibn Amir Ashami ad-Dimashqi duk sun karanta wa arjulakum idan ka karanta wa arjulakum kenan yana nufin ka wanke kafa kamar yadda ka wanke hannu ka wanke fuska idan kuma ka karanta da ƙira'a ta biyu wa arjulikum ɗaya daga cikin ma'anonin da malaman tafsiri suka bai wannan wajahi na biyu na jarra kenan shine yana ishara kenan yana nuni akan shafa akan wuce dai kan hufi dan yayi atafi akan famsuhu bi ru'usikum ku shafa kawunanku wa arjulikum kuma ku shafa kafafuwan wannan kenan dalili na farko kenan dalili na biyu kuma hadisin mughira bin shu'ba hadisin mughira ibn shu'ba Allah ta'ala ya kara mishi yadda mughira ibn shu'ba yake cewa كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهويت لأنزع خفي na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na sunkuya domin in cire masa hukunsa guda biyu da ke kafasa faqal sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce da'huma kyale su ba sai ka cire su ba fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ni lokacin da nayi alwala dazu kafin in sanya su na sanya su ne bayan na yi alwala na sanya su ne bayan da na wanke kafafuwa na duka sannan sai na sanya su saboda haka a yanzu ba sai na ce da su ba zan yi shafa ne a kansu ɗaya kenan sannan dalili na gaba shine hadisin jarir ibn abdullah al-bajali wanda yake hadisin jarir ibn abdullah al-bajali babban hadisi ne jarir ibn abdullah al-bajali ya kewaya da ya kewaya sai ya fito da ya fito sai ya yi alwala da ya yi alwala sai waɗanda yi alwala a gabansu suna ga bai cire hukunsa ba kawai ya yi shafa akan hukunsa sai suka ce mai a'a ya bai cire bai ce akan mai ko zai cire bayan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi shafa akan hufi sai suka ce mishi ai manzon Allah sallama ya yi shafa akan hufi ne kafin suratul ma'ida ta sauka ma'ana kafin ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai jarir ibn abdullah albajir yake cewa ma aslamtu illa ba'da nuzul ma'ida ai ni kwata kwata ba sai bayan da aka da ma'ida kenan kaga bayan da ma'ida ta sauka ne ma bayan nan ne bayan musulunta bayan ya musulunta ne ma kuma ya zama zan sallallahu ya yi shafa akan hujja kuma sannan kaga ya fito fili kenan a fayyace ibn munzir ya nakalto daga al-hasan al-basri wanda malamai suke cewa kafa yadullu qaumun fihim mithlu al-hasan al-basri ya zai mutane su bata a cikin su akwai kwatankwacin mutane irin su al-hasan al-basri al-hasan al-basri yake cewa haddathani 70 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu masa al-khufay al-hasan al-basri babbar daga cikin tabi'ai manya-manyan ne yake cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saba'in ne suka karantar da ni akan cewar manzan Allah sallallahu ya yi shafa kan hukunsa guda biyu sahabbai saba'in suka karantar da shi kenan waɗannan al'amurra guda uku sun tabbatar mana da mashru'iyyar tabbatuwar shafa a hukunci dalili na farko فدعا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم نصبا inda kira'a ce mutawatira kira'a ce qur'aniyya ba kira'a ce shadda ba kira'a ce da ake karanta ta a matsayin alqur'ani mai girma ko yanzu ka duba mushaf na Abu Amr Basri za ga ya karanta ya rubuta a haka wa arjulukum kira'a ta wa arjulukum daga cikin maganganun malaman tafsiri shine tana nuni zuwa ga almashu ala al sannan kuma ga hadisin Mughira ibn Shu'ba da ya kasance hadisin Bukhari da Muslim da ya kasance ya ce zai cire hukun a rasulama ya ce ya kyale shi ya lokacin da ya sanya ya sanya shi yana da alwala saboda kai tsaye kawai ya shafa akan hukunsa sannan hadisin mughira bin shu'ba kamar da na faɗa bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da ibn majah duk sun rawaito hadisi din sannan muka karanta hadisin jarir ibn abdullah al-bajri haka duk waɗannan suna tabbatar mana da shar'antuwar almaso alal khufaini ka'ida ita ce duk yadda zaka shiga abu sai ka karanta mashru'iyyatu shar'antuwarsa tukunna da zarar an maka batun azumi zaka kawo mashru'iyyatu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun zuwa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas duniyar islam ala khamsin a ciki aka faɗi azumi wannan ita ce ka'ida abu na gaba hukumul masai alal kufai hukuncin shafa akan hufi guda biyu me hukunci malamai suka ce shafa akan hufi guda biyu rukhsatu sauki ne aka yi ba azima ba ne idan aka ce azima shine abin da yake wajibi idan aka ce rukhsa shine abin da aka sauwaka maka sauki aka yi maka shi maimakon ka cire ka wanke sai aka ce a'a kawai da zaran ka zo ka yi haka kawai ya wadatar an ga akwai sauki ciki wannan ne ake magana rukhsa sai malamai suke cewa to da ka cire kafarka a cikin hufi ka wanke da ruwa da kai ba kan hufi wani fi kullum da kyau sai malamai suka ce na farko zai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a ya ce Allah madaukin sarki yana son idan ya kawo sauki a rukunin shi a ga wani ya nuna kenan kofi ya fi sai kuma suka ce a'a alwala ta sauka bi tanzim ne da alqur'ani mai girma sha wanke kafa kenan sai malamai suka hada suka ce idan mutum akwai hufi a kafa shi a daidai lokacin to yayi shafa akan hufi shi idan kuma babu hufi a kafarsa yanzu kuma yana son sai ya nemo ya sa ne sannan in shafa to yayi ya wanke kafarsa shi yafi kaga aljamu kaga magana ta haɗu kenan ɗaya kenan abu na gaba malamai suka ce idan mutum yana karantarwa ko yana inda mutane ba su gamsu ba akwai bidiyoyi a wani kamar bidiyar shi'a kamar bidiyar khawarij da duk ba su yadda da shafa akan al ba to wannan kamar wajibi ne ma akan shi yayi shafa akan khufain din domin rayar da sunna da wasu ke ganin kamar ba musulunci ba ce waɗannan su ne shimfiɗa kafin mu shiga cikin fasali ɗin gaba ɗaya da malam a fasalinsa na goma sha biyu a cikin wannan littafin mai albarka littafin iziya a babin tahara yace fasulun fil masai ala al-khuffain qala rahimahullah lil masai alayhi thamaniyatu shurut al-awwal an yakuna jilda فلا يمسح على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخوف إلا الجورب وهو ما كان على شكل الخوف من الكتان والنحو من فوقه ومن تحته جلد مخروس qala rahimahullah lil mashi alai dangane da abin da ya shafi shafa kan hufi samaniyatu shurut akwai sharɗa guda takwas kafin mutum ya shafa akan hufi sai ya cika sharuɗa guda takwas da shi karan kansa mutumin da kuma huffin nasa kun gano wannan da ke ko qala shi sa nasir sa'id yake cewa wala yatimul hukmu ta ne kullu shuruti wal mawani wa tartah qala rahimahullah lil mas'i alaihi dangane da abin da ya shafi shafa akan hufi sai ya ce alaihi akan hufi bayan kuma can ya ce mana babul mas'i alal hufaini kun ga tun ya ce al hufaini nan kuma sai ya ce alaihi bai ce lil mas'i alaihi ma ba sai ce lil masai alai sai malamai suka ce a ah, wannan itibarar lil jins an yi la'akari da jinsin hufin ne kafin a yi shafa akan hufi ba lalle ne zama kamar da malam ya kai da lamiri din kenan akan tasniya zuwa ga jinsi ci shurut akwai sharɗa guda takwas al'awwal shar'i na farko an ya kuna jilda shi hufin ya kasance na fata ne da fata aka yi shi fala sau ala ghairi mutum ba zai shafa ba akan abin da ba hufi ba eh قال رحمه الله كالخرق كما أظن ليش في كالي كوزن كون تاول ونحو هذا ما كما تشتلي إذا صنعت على هيئة الخوف إذا أكيش أكن يلي نهوفي كما متن يجي سامي برغو إن سامي برغو سيسا أي مشي كما هوفي سيدن قصاوة wannan ga ga ai burgo isamu ko kuma a ya sami wani yadi haka wani kwacin da sauransu yace idan aka yi shi ala hay'atil khuf qala rahimahullah illa al jawra sai abin da yake jawra shi kadai aka yadda a yi shi menene jawra wa huwa ma kana ala shakl al khuf shine abin da ya kasance yanayin sa irin yanayin hufi min al kattan ana yin shi ne da abin da ya shafi auduga kamar ka ce kirtani wa nahwihi da makamancin auduga min fawqihi ana shi daga saman sa shi jarar kenan a saman sa wa min tahtihi da kuma ƙasar shi jildun akwai fata shi jarar daga sama ana sa fata daga ƙasa ana sa fata mahrus fata da take gogaggiya an goge ta sosai sifil sifil wannan shine jarar kenan bambancin jarar da khuf shi khuf tsantsan shi gaba daya fata ce amma jawrab akwai abubuwan da yake ba fata ba a ciki sai dai samansa da sa an sanya masu fata ɗaya daga cikin sifofi na aljarrab kenan sifa ta biyu ta aljawrab kuma yadda muhammad muktar shankiri hafizahullah yake cewa shine wanda ake an yi shi ne kamar sifa ta safa a nan kasansa babu abin da yake fata kaga wanda yace kasa akwai fata akwai kuma sifar shi ta biyu wanda yake kasan shi babu fata to a daidai nan ne malamai suke cewa shin ya halatta a shafa a kan safa ko bai halatta ba la'akari da jawab ba la'akari da khuf ba tunda ita safa aqrab ila khuf ta fi kusa da abin abin da ita safa aqrab ila al-jawab sai malamai suka ce eh ya halatta a yi shafa a kan jawrab ɗin a kan safa kenan kamar yadda shi malam muhammad muhtar a shankita ya fi zuwa yake cewa ya ce amma da sharaɗin ta zama tana da kauri ba safa da take shafafa ba ba safa da take abin nan ba ta da kauri ba haka kuna jina da ke ko kuma da kallon safa ka san wannan tana da kauri wannan ba ta da kauri so haka wacce kasar tana da kauri sosai da sosai za ta iya amsa sunan hufun da ake magana wacce kuma ba ta da kauri to ba ta amsa sunan wannan hufun ba qala rahimahullah الثاني أن يكون طاهرا فلا ينصر على النجس كجلد الخنزير وجلد المأكول غير المذكى أو المذكى غير المأكول وإن دبغ قال رحمه الله الثاني شرعي نبي a cikin sharuɗan da sai sun tabbata kafin mutum ya yi safa a kan hufi ɗaya kenan in na tambaye mu yanzu sharaɗin nan na farko yana da alaƙa da hufin ne ko da mai hufi yana da alaƙa ne da karan hufi ɗin sharaɗi na biyu an ya na ƙwahira hufin ya kasance yana da tsarki saboda ka fala yamsu alan najis ba a shafa akan abin da yake najasa ka jildil khinzir kamar fata ta alhanzir fatar aladi tunda ba sharadin farko an ce fata ba sai zama ya ja samu fatar alade ko fatar kare an je an yi ta akan siga na hufi ba za a yi shafa akan shi ba domin fata ce take najasa qala rahimullah wa jildil ma'akuli hakan nan ba a yin shafa akan abin nan yana ba da misali ne akan alal najisi kamar najasa sai ba misali na farko fatar alhanzir fatar alade muka kala da fatar kare na biyu akan abubuwan da suke najasa wa jildil ma'akuli da fatar dabbar da ake ci kamar fatar sa ko fatar akuya ko fatar raƙumi ghairi muzakka wacce ba a yanka ba kenan fatar raƙumin da ta yi raƙumin da yi mushe kenan ko fatar saniyar da ta yi mushe ko san da yi mushe ko tinkiyar da ta yi mushe duk da bushe suka yi ba fatar su ita ma ta zama najasa saboda hurriman alaikumul maitatu tunda duk abin da yake mushe najasa ne qala rahimahullah awil muzakka ko kuma abin da aka yanka ghairul ma'kul a kuma ba a ci kamar a yanka jaki ba a cin jaki haramun ne kamar da ya tabbata hadisin hadisin khaibar haramun ne cin jaki kamar abin da ya shafi kare ba a ci to ba a cin jaki ba a cin kare sai aka zo aka kwantar da shi aka sanya shi aka kallaci alkibila aka yi bismillah wani yanka shi duk bismillah da aka yi ba ta halatta da shi قال رحمه الله أو المزكى هو أبن أكا ينكا غير معقول أما كما باعتي qala rahimullah wa in dubikh ko da an je mu fata wannan jina da ke ku ko da an je ne fatar muddin dai ta waɗannan ce abu na farko fatar take ita karan kanta najasa ce kamar fatar alhansir abu na biyu fatar dabbar da ake ci amma ta yi mushi abu na uku fatar dabbar da ba a ci an yanka ta duk waɗannan ba a amfani da su ƙarar Allah wa indobiyar ko da kuwa an je mai fatar qala rahimahullah wa in dubiya maganar idan an je mai magana shi da malamai suka ƙara kara mutuna sani lura da hadisin da yake cewa ayyuma ihabin dubih fa qara tahura duk fatar da aka je mai ta to wannan fatar ta tsarkaka lura da wannan hadisi malamai suke ta maganganu akan wannan insha Allah ta'ala idan karatuka suna zuwa za mu ƙara bayani akan matsayin malamai akan bayani din baki da qala asalis as-salis fata al-aslu in ka saya ba sai ka ce fatar mai cece ba ka sai hufi ba sai ka ce fatar mai aka yi ba idan aka rubuta a gefe ko a kwanan da ka saya aka ce an yi ta da fata kaza da fata kaza to wannan shi ne amma babu wanda ya ce in ka je saya ka ce da fata mai aka yi haka za ga mutum ya sai belt bel ya ɗaure abin nan madauran shi wani zai sallah kuma sai ya ce da shi aji saboda mai wanda san da wace fata aka yi ba in baka san da wace fata aka yi ba ai hukunci mai haukanka ba inda ba kana da kyakkyawan zaton inda bal din yake fitowa da irin fata kaza ka yi ba amma in dai ba haka baka ai batu suna da yawa kamar da zai yi wa ra'ayi da wacce take najasa haka na kuma zai yi wa da wacce take ba najasa ba قال رحمه الله الثالث أن يكون مخروزا فلا ينسو عليه إذا كان مربوطا أو نحوه قال رحمه الله الثالث نأكو شرع نأكو كنا أن يكون مخروزا شيخ hufin ya kasance matsatsi ba da wanda ya matsa jiki ya kunta ce ba a kada ya zama mutum ya shiga ya sa kafa shi kamar ya sa ta a cikin takalmin ruwa akwai da ya sa takalmin ruwa wanda eh wanda gani da ake zo eh wanda kalmi da ake sanya shi ake yin shi da roba ana ake shi kafa da shi za ka mutum yana shiga za ka ji kafa tana kwarara kwarara a ciki eh kace ne rabbul ai ba turanci muke cewa rabbul ke nan cewa ba turanci ake da hausa ke qala rahimahullah an yakuna makhruza ya kasance tsukacce kar ya zama mai faɗi ya ta yadda mutum zai dinga sa yana kwarara kwarara kwarara irin irin yadda yara suke wasa din da su ɗauki buhu buhun masara ko buhun shinkafa sai ga sun shiga ciki suna tsalle aka ga da gani kasan ya musu kwarara haka to idan mutum ya kufi irin wannan to ba zai yi wa ai sallah da shi ai masabar qala rahimahullah fala yamsu alai ba za a shafa akan kufi ba idan kana marbutan in ya kasance kawai ɗaurin shi aka yi haka ma'ana tattaro shi aka yi ba wai wanda yake tsaye ne daidai gwargwado ba au na hawa ko makamantansa masa sharɗa guda uku waɗannan sharɗa guda uku duk suna ɗamfani ne da ni da hufi ɗin قال رحمه الله أن يكون ساترا ya kasance ya يكسن inda yake wajibi ne a wanke shi lokacin wanke kafa. ya suturta ina kenan idan sawo domin wajibi ne mutum ya zama ya shiga da idan sawonsa ciki idan ya zama na hufun da mutum yake da shi bai kawo nan ba iya nan ne iya kasa ne to wannan bai halatta ba dole sai hufun ya shiga ciki kuma na san wannan zuwa yanzu dai ya cika sharɗa ko ba bai zama marbutan ba sannan kuma ya wuce idan sawo sannan kuma na fata ne qala rahimullah la ma ƙasa ba wai abin da ya rage ba ya zama na abin da bai rufe irin tsawo ba ke da fala shul masu alai irin wannan wanda bai rufe irin tsawo ba bai halatta a shafa shi ba saboda me saboda wajibi a shi ne a shafe zuwa irin sai zama na gashi bai rufe irin tsawo ba kenan ba za a shafa akan shi ba qala rahimahullah wa kaza in kana fi kharqun kabir haka ne idan ya kasance yana da tsaga tsagar kuma babba ya kece ya dare qadaru sulusul ƙadar kwatankwacin sulusun kafasa a ce sulusun laka raba kafashi uku to kashin farko yana waje ya tsage tsawon ya tsage ta bangaren tsoko ta bangaren faɗi har ya ɗauki ɗaya busa uku to idan tsagun ya kai irin ɗaya bisa uku to wannan ba za a shafa a kan shi amma idan ɗaya bisa hudu ne fa za a yi tunda ba mai yawa ba ne kenan idan ɗaya bisa biyar ne fa ba shi da yawa idan ɗaya bisa shida ne ba shi da yawa amma in na kai ɗaya bisa uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce a fulfu fa fulfu kafir fulfi ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku fa yana da yawa to kenan har in ya kai ɗaya bisa uku ba za a shafa a kan shi ba domin a lokacin ku gaba ba kofi ba kenan kafa ta fito sarmi kafa ta fito waje ku duba ga dukkan malamai da kuma wancan hadisi aka kafa hujja a kulufu fa kulufu kafir wanda ke magana akan gado shi aka yi magana lura da cewa sulusi sai yana da yawa ina fatan kun gano wannan da ke ko saboda haka malamai suka bina'i akan wannan ka'idar abubuwa masu tarin yawa inda ya kai gargadon sulusi to sulusi yana da yawa kan mutum ne yana mu'amala da dukiyar da take haramtacciya da kuma wata ba haramtacciya ba sai ɗauko wani abu ya baka sai malamai suka ce idan dukiyar da yake amfani idan haramtacciyar har ta kai ɗaya bisa uku haramtacciyar tana da yawa kenan ko misali a ce ta kai kusan biyu bisa uku kenan ɗaya bisa uku ne halas to abin ya fara shiga matsala ko kuma a ce an araba dukiyar shi gida hudu kashi uku duk haramun ce kashi ɗaya ne halas to wannan in ya ku wani abu akwai ta cewar malamai ya halatta ka ci ko bai halatta ka ci ba wannan ana magana ne in ya ɗauko ya baka kai tsaye amma daman idan ya zama haramtacce ce ainihin haɗinta bokan ce. yi aka shi kuɗin bogonci ce kai ma ungo wannan haramun ne ko da kuwa ba kullum yake samu mana komai kankantar ta a cikin dukiyar inda ta zama ainu a ce wannan bai halatta ba dama ana magana ne akan mutumin da yake kawai ya dauko ya ce gashi قال رحمه الله الخامس من موسى كان كم كان تفريعات نعم شفاء الخامس أن يمكن تتابع المشي فيه فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه لا يمسع عليه أن يمكن تتابع المشي فيه يا زمانا زائي يمتفي هذا شيء غفو إذا كسا قفرك ذاك يتفي هذا فالواسع ولا كيش ببا لا يمكن أن يتابع المشي فيه da ba zai iya yi wa a yi tafiya da shi ba sai da mutum ya zama da yana tafiyar tsadda amma sun tsadda ko tsanan da yake haka yake haka yake haka sai da babu da za a yi tafi saboda faɗinsa da mai yana shi ba da yace la yin a alai irin wannan ba za a yi shafa a kansa ala rahimahullah duk waɗannan tun daga shari'i na ɗaya har zuwa na biyar ɗin nan shari'i ne fa da ke da alaƙa da kofi ɗin ولا jina da ke ku qala السادس أن يلبسه على طهارة فلا ينسو عليه إذا لبسه وهو محدث واشترط في هذه الطهارة أن تكون مائية فلو تيمم ثم لبسه لم يمسح عليه وأن تكون كاملة فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ونحو ذلك لا يمسح عليه قال رحمه الله السادس شرعي نشدة daga cikin sharuɗan da suke sai an cika su kafin a shafa a kan hufu an yalbisa shi ne shi mai hufu ya sanya hufi ɗin ala tahara a lokacin da ya kammala alwala wannan shari'a yana da alaƙa da wa da hufu ko da mai hufu da mai hufi din an yalbisa ruwa ala tahara ya zama na ya sanya hufun a lokacin da ya kammala alwala fala yamsahu alai bai halatta ya shafa akan hufi idza labisahu idan in ya sanya hufi din wa huwa muhdis a lokacin yana dauke da hadasi abin da ake nufi da yana dauke da hadasi ya je ya yi tsari ya yi tsarki wannan ana kiran shi tahir amma wannan tsarki da shi baya halatta mai da sallah sai yayi alwala yayi fitsari yayi tsarki ko yayi hadasi yayi tusa tusa kuma baya mata tsarki duk waɗannan yanayi yanayi da ke nuna cewa shi ba shi da alwala abin da ake bukata shine ya zamana sai da ya kammala alwala shi cif قال رحمه الله فلا يمسح عليه إذا لبسه وهو محدث ba zai shafa akan kufi ba idan ya sanya kufi din a lokacin yana dauke da hadisi abin da muke nufi da yana dauke da hadisi ya yi hadasi bai tsarki ba ba wai yana yana cewar ba wai ana nufin yana dauke da hadisi ya je ya yi fitsari ba mun ya za a mutum ya fitsari ya tashi ya tafi ba tare da ya tsarki ba wannan insha Allah ai la yumki saboda in ba ruwa mun yi magana akwai istijmar in babu ruwan da zai alwala da shi akwai tsakuwa da zai yi tsarki da ita to abin da ake nufi da hadasi a nan shine ya yi tsarkin bai yi alwala ba ko kuma yana da alwalar sai yi tusa da yi tusa kafin ya alwala sai ya ɗauko kufi ya sa a kafarsa to duk a wannan lokaci mutum ba zai shafa nan gaba akan hufi ba قال an الله a wannan هذه da muke magana da طهارة ya ce an يتي أن يلبسه ala طهارة to ita karan kanta tahara tana da sharuɗa guda biyu shar'i na farko an takuna kuna ya zama na tahara ce ma'iya alwala ce i da ruwa falauta yin mama inda wanda zai sanya hufi zai yi taimama sun malabisahu sannan ya sanya hufi a gabansa lam yamsah alai nan gaba ba zai shafa akan hufi din ba kana jina da kyau saboda me wallahu a'lam ai kafa ba ta cikin gaban taimama ko kafa na ciki amma tana cikin gaban alwala kuma hufi din yana tsayawa shafa kan hufi yana tsayawa matsayin wanke kafa ne قال رحمه الله فلو تيمم إلا زي تيمم ثم لبسه sannan ya sanya hufi din lam yamsah alai nan gaba in ya tashi yin shafa ba zai shafa akan shi shar'i na kenan na daya na biyu wa an takuna kamilatan alwalar ta zama cikakkiyar alwala abin da ake nufi yanzu nan da muke magana idan mun kammala karatun nan ko muna cikin karatun nan sai mutum ya ciki. ma'ana ya yi tusa ko dai wani abu alwala shi ta kare kuna da kyau sai ya je ya yi alwala sai da ya kammala alwalar gaba daya mun ce ya kammala alwalar gaba daya zuwa ina kenan ya wanke kafar shi da ruwa ta dama ya sake wanke kafar shi ta hagu kaga ya kammala alwala kenan da ya kammala alwala sai ya ɗauko hukunsa sai ya sa ya sa a kafar dama ya ɗauko hukun sai sa a kafar hagu wannan shi ne ya ƙanta kuna kamilatan alwalar ta zama cikakkiyar alwala a lokacin da ya wanke kafar dama sai ya ɗauko hukun kafar dama ya sa a lokacin da ya sa wannan hukun yana da cikakkiyar alwala yana da cikakkiyar alwala kuma ku kuma ba hadisin mughira bin shuruba dazu da muka karanta da yake tabbatar mana da shar'antuwar almasu al-hufain da da mugira bin shuba ya kura zai cire ma annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi hufi mai ya ce da'u ma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn adkhaltuhuma na shigar da su su su biye tahiratayni suna da sarki kenan sai da ya kammala alwalar da yake nan sannan ya ɗauko wannan yasa ya ɗauko wannan yasa قال yin Allah falau ghasala ihda rijlai inda zai wanke ɗaya daga cikin kafafuwansa guda biyu wa adkhalaha fil khuf sai ya shigar da ita a cikin hufunsa hufun wannan kafar kenan qabla ghasl al ukhra kafin ya sake wanke ɗayar wa nahwi zalika da makamancin haka la yamsahu alai ba zai shafa akan hukun ba nan gaba kenan wannan ya nuna mana cewar shine kafin ya shafa a kai sai ya zama da ya sanya su a lokacin suna da sarki قال رحمه الله السابع ألا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم غير مضطر للبسه أو بسفره كالعاق والآبق فلا يمسح واحد منهما قال رحمه الله السابع na bakwai Allah ya kuna asiyan bilubsi kada ya zamana mai laifi ne da sanya hufi din akwai lokacin da zai sanya hufi kuma ya zama yana da laifi kamar wani lokaci kenan kal muhrim kamar mutumin da ya ihrami da aiki hajji ko da umara a lokacin da mutum ya niyyar aiki hajji da umara bai halatta ya sanya hufi haka bai halatta ya sanya wannan hukun abin da ya halatta a gare shi ne sanya annalai ya sanya slippers takalma amma ya sanya babban takalmi da zai rufe mai haka baya sanya to ko da zai sanya shi din kuma a amma tsira da amincin Allah tabbata gare shi yanke shi ƙasa to kuma zai idan aka yanke shi nan ya dawo mai kenan ya zama takalmi ba za ya zama slippers kenan ba za a shafa a kan ba domin mun ga magana daga cikin sharuɗa ba a shafa a kan kufi shine zama da ya suturce wurin alwala wurin da ya zama wajibi a wanki to idan larura ta kama shi ne ya sanya huffi din dan ya rasa takalmin da zai sa a matsayin shi na mai da hajji ko da umara to bayan ya sa huffi kuma sai yanke kama a ga nan gaban zai alwala kuma dole ya cire ba zai shafa a kan shi قال رحمه الله غير المضطر للبس با wanda yake bukatuwar sanya shi din ta kama shi idan bukata ta kama ya halatta ya sa amma kuma ba zai shafa kan shi ba qala rahimullah aw bi safari ko kuma asu ne bi safar tafiyar sa haramtacce tafiya ce tafiyar da iya haramtacciya ce kamar yawa ce kal'aq kamar mutumin da ya guje ma iyayensa wai ya yi fada da iyayensa wai ya ce dama iyaye sun ce hau ya ce ga wuce ike so iyaye sun ce ba sa santa shikenan sai ya gudu ya yi fushi ya basu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bai halatta ba wannan haramun ne wai ya fushi da iyayensa wai kaji shi ne zai fushi da iyayensa wanda yake haƙƙin iyaye yana biyo bayan haƙƙin Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni isana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni isana. ko mutum ya ce ya yi fushi da iyayensa ya ƙaurace musu ya yi waye ya yi waye ko ta ƙaurace da iyayenta ita asuwa sai mana ya ce irin wannan tafiyar da mutum ya yi to ko yana da hufi ba zai san ba zai shafa akai ba dan sauki ne aka yi shi ko ba cikin wadanda za a fara qala rahimullah wal adik da gudajen bawa bawa ne yana wurin sai sa da ya kai ya kawai sai sai sai ya gudare gudu shi ma ba zai shafa akan hufi ba fala yansu wahidu huma babu wani ɗaya daga cikin waɗannan da zai shafa akan hufi mun sha maimaitawa irin waɗannan abubuwa da Allah maɗaukin sarki yake shar'antawa sai laifi ya gifta ko tafiya ta fashi da makami ko tafiya tunda an ce tafiya ta zama haramtacciya kaga misali ya kawo kamar wanda ya guje ma iyayensa in aka ce kawo wani misali za ka kawo kamar misalin tafiyar fashi da makami tafiyar sata tafiyar kaza da sauransu duk wata tafiya take haramtacciya malamai suke cewa irin wannan daga cikin abin da abin nan ibnu marzuq yake cewa inna kullu rukhsati la taqtasu bi safarin duk wani sauki da shari'a ta bayar wacce wanne yake wannan saukin ba a keɓance shi ga tafiya ko rashin tafiya ba kamar sai kuf kamar shafa akan hufi shafa hufi ya halatta kai kana zaman gida ya halatta kai kana halin tafiya qala rahimahullah وتيمم بتيمما da taimama fataf'alu asim بسفري safari wannan wanda yake halin tafiya tafiyar shi ta sabo ya halatta yi wannan duk wani sauƙi da shari'a ta yi wanda yake wannan sauƙin ba a keɓance ba matafiyi kaɗai ba da wanda ke gida da wanda ke tafiya duk sun yi tarayya akan wannan saukin wani ji da kyau ko mala yake cewa to wanda tafiya ta sako ne ya halatta ya amfani da wannan saukin wanda tafiya shi halattacciya ce ya halatta ya amfani da wannan saukin kenan kun ga a nan waɗannan waɗannan da malam ya ambata ya halatta su shafa ko bai halatta su shafa ba ya halatta su shafa saboda me saboda shafa a kofi ya halatta a safaran wa hadara ya halatta lokacin da mutum yake halin tafiya ya halatta lokacin da mutum yake zaman gida ba wai an kayyade ne cewa wannan sauki ne ga matafi kaɗai ba kamar saukin shan azumi a lokacin da mutum yake halin tafiya wa kullu rukhsatin taktasu bi safari shi ibn marzuq yake cewa duk wata tafiya duk wani sauki da yake bantu ga tafiya kadai ka kasuri salah kamar kasur take bantu ne ga tafiya kadai banda zaman gida wa wa fitr safari da shan cin abinci lokacin da mutum yake tafiya ya ke bantu ne ga matafi banda mazaunin gida qala rahimahullah fa yushtaratu alla yakuna asiyan to ana ake kawo sharɗin wanda yake tafiya shi ta laifi ce ba zai amfani da wannan damar da aka bayar ba aka je malamai suke fara قال رحمه الله الثامن شرعي نتقص ألا يكون مترفها بلبسه فمن لبسه لنوم أو نحوي لا يمسو عليه الثامن شرعي نتقص ألا يكون مترفها بلبسه kada ya kasance ya sanya hukun dan alfahari dan birgewa dan ganin kamar shi kun ga duk wasu lafizza ne na birge kamar shi a gane ko kamar ka ke kuma wa ƙalar Allah Kamar labisa hulu ne duk wanda ya sanya hufi don bacci dan ya bacci ya sanya shi shi ba zai iya bacci ba saboda abin nan saboda ko akwai sauro ko akwai kwarkwata ko akwai kudin cizo sai ya sanya shi awon harbi ko makamacin bacci kamar da kenan kamar ya sanya hidan sanyi ko malam ce la yansahu alai ba zai shafa a kan shi to wanda ya sanya dan karanta wafa zai shafa a kanshi ko ba zai shafa ba kun shiru saboda yi mutarafiyan ne tabbata ne yawa ba mutarafiyan ba ne ɗaya kenan na biyu wanda ya sanya kuma da yadda sun nafa zai yi shafa ko ba zai shafa ba to kenan kaga nan ya ta'allaka ne ga niyyar ba ga kufin ba jikan yi mutum biyu su sa hufi din amma wannan zai yi shafa a kan shi wannan ba zai ba lura da niyyar kun da niyya take tasiri kuma niyya ba abu ne da zaka da zaka dakhal ba da zaka shiga zuciyar mutum ba dan sai yawa za ga mutane suna hukunci akan ayyukan mutum a ce kai ai wani abin da yake ko su wani abin da suke ba dan Allah suke yi ba wannan kuskure ne yana cikin masailin jahiliya Allah ta'ala ya suru waɗannan su ne sharuɗa guda takwas tambi إذا استمعت هذه الشروط جاز المسح ولا يتوقت بوقت ولا يلزمه نزعه إلا أن تحصل له جنابة أو يحصل فيه خرق كبير أو ينزع قدمه أو أكثرها إلى ساق خفي قال رحمه الله تنبيه قوات فدكوكما إذا اجتمعت هذه الشروط إذا ودنا شرطا سكها ولا تقص جاز المسح شافع كهول في دم يهلك wala ya tawakkatu bi waqti ba a keɓance shi da wani lokaci wani ji da kyau ba a keɓance shi da wani lokaci ban da wani lokaci ma'ana ba a ƙayyade shi ba ba a ƙayyade shi da kwana uku ba ko da kwana hudu ko da kwana biyar ko da kwana shida ko in ka sa kufi sai bayan wata daya sannan ka cire kasa ba a ƙayyade ba a ƙayyade shi ba abin da ya sa mala ya ce wala ya taƙayyadu bi waqtin bayan kuma hadisai sun tabbata cewa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba da lasisi na a sanya kofi ga mazaunin gida yawon walaida wanda ke zaune a gida ba matafi ba kenan yana da yawon walaila kwana ɗaya awa ashirin da hudu in awa ashirin da hudu suka cika to in zai yi alwala sai ya cire hukunsa ya wanke kafa sai ya sake mayarwa sai ya sake wata awa ashirin da hudu idan yana halin tafiya an ba shi kwana uku kun gane ko sai yana yi kwana uku yana shafa akan hufi idan kwana uku suka cika na hudu sai ya cire in kwana uku suka cika to ba zai shafa akan hufi ba sai ya cire hukun sai ya wanke kafa shi in ya wanke sai ya sake maiwa sai ya sake neman kuma waɗansu kwanaki uku ɗin kenan kun ga da yake halin tafiya hali ne da an fi bukatuwa sai zama na a halin tafiya an ba mutum tsawon kwanaki uku ne ya shafa kan kofi a halin zaman gida kuma an ba shi tsawon awa ashirin da hudu kwana daya amma ana cewa an ba ka kwana daya ne ko awa ashirin da hudu idan wani abu bai gitta ba kamar da malam zai ambata idan wani abu ya girma ko awa daya baya yi za a cire shi nam in ba kuma gaba yanzu na ta mana hadisi na cewa mazaunin gida kwana daya matafi kwana uku sannan hadisan baya da muka karanta da su bayanin adadin kwanaki ba hadisi ya zo daga ubai bin imara Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace ya rasulullah amsahu alal ya yace ya ma'aikin Allah na yi shafa akan hufi guda biyu in ji wa in ji ubai bin umara qala na'am sai makin Allah ya ce mai eh qal yawman ubay ya ce kwana daya qala na'am annabi sallallahu alaihi ce eh kwana daya qal wa yawmaini yace ya rasulullah har kwana biyu ma na isha ba kai qala na'am manzo Allah ce eh qal wa thalathatu ayyam yace har da kwana uku qal na'am wa ma ita? yace eh da kwana uku da ma duk kwanakin da ka gada ba na an kayyade wani lokaci ba da wani lokaci ba ba kayyade ba Allahumma sirri wani hadisi ruwan Abu Dauda ne bayan Abu Dauda ya rawaito hadisin sai yace laysa laisa bil qawi ba hadisi ne mai karfi ba hakan nan kuma Imam Bukhari ya fara yace ba hadisi ne da ya kai labari ba a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayyana da hadisi da a gani hadisin bai kai labari ba kenan kun fahimci wannan da ke ko to tun da hadisin bai kai labari ba kenan wacce hadisi da ya ce mazaunin gida wanda ke zaune a gida yana da dama isha ba a tsofaffi awa ashirin da hudu wanda yake halin tafiya kwana uku to daga yaushe za a fara lissafin awa ashirin da hudu shin daga lokacin da mutum ya sanya kwafi din ta da in ka sanya shi a yanzu karfe 8 da minti 17 kuna shi da ke ko na yamma kenan kenan karfe 8 da minti 16 na gobe ta yamma an samu awa nawa 24 kun fahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan kun ga wanda ya ya ce zuwa ga me lokacin da aka sanya hufi ɗin ko ko a'a za ka fara lissafa awa 24 ne daga lokacin da kai hadasi Allah ta mun fahimci wannan haka ke idan ya na awa yanzu karfe 8 da minti 17 sai ya na sai bayan karfe 10 na dare karfe 10 na dare yau daidai kai hadasi to shi daga nan za a fara lissafi din cewar sai karfe 10 na daren gobe ka dawo sannan za ka cire kaga ya sha bamban da wannan kun gane wannan da ke ko ko ko daga lokacin da mutum haka dai malamai suke tattauna a shek muhammad muktar shankiri ya fi rinja cewa daga lokacin da mutum ya hadasi kaga a lokacin da kai hadasi a wannan lokaci wannan wannan shi ne lokacin da zaka cire ta yadda kana da maka ƙara a idan mutum ya hadasi karfe goma na dare akwai damar da sai sai asuba ta yi misali sai kafin alwala ta yi dai kafin ya alwala ya sa na haka ne malamai su da zikin wallahu ta'ala ala kenan yake tawaqqatu bi waqtin wannan yana da karfin gaske a wurin magana qala rahimullah wala yalzamu wala yalzamu naz'uhu bai zama wajibi akan wanda ya sanya hufi ya cire hufin ba illa an sunan hujana ba sai dai idan jaraba ta same shi kenan idan zai wankan janaba ba a shafa wankan janaba kan hufi a'a sai ya cire hufin gaba daya sannan sai wankan janaba kuma a darussan da suka gabata mun yi maganar hanyoyin samun wankan janaba hanyoyin janaba ko dai a sami fitar mani fitar mani kadai sawawa a cikin barci ne sawawa a farke ne in dai ya fita wanka ya zama wajibi sai dai idan a farke ne yana da sharba bil lazzati mu'tarati amma idan a bacci ne babu sharadi in dai ya fita wanka ya zama wajibi shar'i na farko kenan shar'i na biyu maghibatu ashafati baligh da yi wankan al'auran namiji idan al'auran namiji ta ɓoye a cikin farjin mace to wannan wanka ya zama wajibi kuma da bayani ya gabata a darsa da muka yi to sai dai magana da malamai suke faɗa idan mafarki ne ya yi ya ga yana saduwa ko ta ga ana saduwa da ita sai ta tashi daga bacci ko ya tashi daga bacci bai ga bani ba a wannan lokaci wanka bai zama wajibi a kanshi wanka bai haukan shi ba amma idan a farce ne ba ya fitar da mani ko bai fitar ba ta fitar ko bata fitar ba wanka ya zama wajibi a kansu ina jin wannan jumla ita ce ban faɗa ba a lokacin da muka yi magana kan mai jibu min al in ba kuma ta ba cewar idan a mafarke ne idan a a bacci ne to wannan sai da sharaɗin mani ya fita inda mutum zai mafarki ko za ta mafarki ta ga ana jima'i ne ta goya ga yana jima'i amma ban yi bai fita ba wannan ba wani wanka akan mutum ina mafarki ne amma idan a farke ne wanka ya zama wajibi قال رحمه الله إلا أن janaba sai dai idan janaba ta samu mutum أو يحصل فيه خرق كبير وكما زمانا يحصل فيه خرق tsaga ta samu kufi din ya tsage kabir tsaga mai yawa ta yadda ya wuce kadar a aw zai a kadama ko kuma haka kawai ya cire kafasa da yake da kafashi kafin tana ciki haka kawai sai ya cire shi ana zaune lafiya ba sai ya cire shi kira shi da kyau ko yana cirewa to nan gaba sai ya sake sai ya cire kafar ya wanke ta tukunna au aksarha ko ya cire mafi yawan da ke cikin mafi yawan kafashe da ke cikin hufi din ya ciro ila saki hufihi zuwa kofatar zuwa gwiwar hufinsa idan ya fito da kafar haka ko da bai zare ta duka ba in dai mafi yawa ya fito a ciki to shi kenan abin da ake magana wanda jira da kyau shine a lokacin da ka kammala alwala yanzu da ka kammala alwalarka ta kammala ta cicci ba abin da ya shafi alulaka ko ba da shi ba ga kofi ga kafa babu kofi a ciki ko ina fatan kowa ya gani to bayan ta kammala alwala ina nufin ka sa ruwa ka wanke kafarka wannan shi na da ke ko ka wanke ta dama ka wanke ta hagu bayan da ka gama wanke su duka sai ka ɗauko kufin ka kasa na ga nayi bismillah ko magana ta a ciki ana bismillah yawwa sai dai ka yi ta umuman nan da abin da za ka kana yin bismillah sai ka ɗauko kufin ka kasa yanzu ce sai da aka kammala alwala ko ba wasu irin wanke kafa ɗaya sannan muka sa ba sai ka ɗauko wannan kafa ita ma ka sa kuna jira da kyau yanzu idan ka sa ka yi alwala yanzu kuma ka sa kofinka kai tsaye sai ka shigo ka kama ka ka shigo ka saurari karatu ka hufi ne da shi ai kowa ya gan shi ko ba ana tafiya da shi ba yumkin ta tabu al mashifi din yi wannan tafiya da shi ba abin da ya shafi kafarka nam bayan ka gama sanya shi yanzu da ka kammala alwalarka cicin ana karatu sai alwalarka ta kare alwalar ta kare ne ko dai ta bangaren mutum ya yi fitsari ya je ya yi fitsari ya dawo ko ya je ya yi bayan gari ya dawo ko ya yi tusa na kenan uku duk wannan suna kare alwala ko ya fitar da mazi duk wannan suna kare alwala ma'ana dai alwala mutum ta kare ba dari da ba nasu Allah salamatu wa lafiya ɗaya kenan ba dari da ba ba kuma da jaraba ba bayan mutum ya kammala kaga mutum da alwala shi ta kare saboda ya yi fitsari in ya zo yanzu za a yi sallar isha yanzu ya zai yi zai fita waje zai je ya sake alwala kuna jina da kyau to dai zai je ya sake alwala idan ya wanke gaban alwalan shi duka har yi zai shafa kai ya dawo da shafa kai sai ne sai kafa a ɗazu da ya sa hukunsa a wani har ya sa ban ya yi alwala ya kammala alwala to yanzu da ya zo ba maganar waye cire hukunsa kuna gane ko ba magana ya cire hukunsa kawai zai shafa a kai ne kamar yadda za mu zo mu yi magana zai shafa a kai kawai yana yin haka shikenan kace me kamar yadda mai hagu eh ban ji ba to barin mu ne to me muke magana akai me almasu kafin a imrarul yadi ala shay kuma shi muke ba ba ci hannun da muku hannun hagu ba shafa aka ce tsoraka duk wanda kai yayi in dai hannu ya yi safa kai sai dai kafar dama ka safa kai kafar hagu wallahu ta'ala ala ina fata mun fahimci wannan to wannan haka kawai za yi shi kenan sai ka shigo masallaci a sallah da kai ka tafi ka je ka kama harkar ka ka kwanta bacci sallar asuba ta yi baccin ka ya kai alwalaka ta kare ta sanadiyar bacci da kai ba mafarki ba jaraba ba a sallar asuba an kai alwala in ka zo maimakon ka cire hukunka bayan ka gama ko yana kana zuwa kai shafa za ka yi akai kuna jina da ke ko shafa za ka yi akai haka nan sallar azhar haka nan sallar asar kawai dai ba abin da ya shafe ka daga cire akwai sauki ko babu akwai sauki ina fata mafahimci wannan da ke قال رحمه الله وصفة المسح المستحبة أن يضع أصابع يده اليسرى أصابع يده بجر الدال بكسر الدال وها أن يضع أصابع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن الخف ويمرهما إلى الكعبين ويفعل, ذا ويفعل باليسرى كذلك على أحد القولين قال رحمه الله وصفة المسح المستحبة siffar yadda ake yin shafa shafar da aka so a yi mun gane ko yadda aka so mustahabi ne kai wannan shafa sifa kulura in an ce mustahabi ne ya nuna ke shi ne mai daraja ta uku ko daraja ta farko wajibi daraja ta biyu sunna daraja ta biyu ta uku mustahabi an yada a yadihi ya sanya yatsun hannunsa asabi'a yatsun hannunsa yusra na hagu ya sanya su min tahti daga can ƙasa na ataraf gebe min batin khufihi na abin nan cikin kufarsa ba ga hannun hagu ba ba ga yatsunsu ba ina ne ƙwar ina ne ta'at ba nan ba sai ka sa haka kullum da ke ko sai ka sa hannun hagu a gefen ya tsanke na sama daga ƙasa min batin kofi wani yurruhu ma ilal ka'abai kenan na na yana sama haka kenan sai ka janyo zuwa sai zama na koda akwai wanda ci sai ka zubar da ilal ka'abai zai janyo su zuwa haka ilal ka'abai zuwa shi kenan ai ko wannan ya wanke ku wa bil yusra kazalik hakan nan zai yi da kafar da haka ita ko ya na biya a wannan kuma ni da yake ba wannan sifar ke da shi yanzu na biyu wasu eh? da masauki wajen eh. na eh, kan shi ne fahimciwa ina kan kujeran shi isa wallahu ta'ala ala ahad alqawlayn almashhurayn ala ahadin alqawlayn a ɗaya daga cikin zantuttukan malamai guda biyu yana wannan siffar ɗaya ce daga cikin sifofi ku lura daga yana ta fara daga nan ku lura ko daga na, wasu ba suka ce a'a daga nan ne daga ƙasa ya yi sama kuna jina da kyau wasu kagan da haka wasu wasu da ce a'a haka biyu kenan waɗannan siffa na shafar kufi na a shafa sama a shafa ƙasa akwai kiyasi a ciki na cewar ƙasa ita take da ƙasa ita take taɓa ƙasa da sauransu kuna jina da kyau amma abin da hadisai suka tabbatar ne kawai ka shafa samun ka haka kawai waɗannan hadisan da suke garau shi sa malam da yake ya san hadisan da suke magana akan wannan akwai maganganu akai sai ya bashi a babu mustahabbi kun gane ko sai da inda hadisan garau suke to zai zama ne babu wajibi shi za kake ganin ba ka sai za ka samu cin da abubuwan da izinin Allah maɗaukakin sarki wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi almasahu ala kana na da ke ko mabiya addinin shi'a idan suka zo nan su dawa ba sa sha ba a ba kofi ba kuma sa wanke kafa su kawai shafa suke akan akan gundarin kafar kawai a ga irin wannan yaushe ka bi shi sallah mutumin da ba shi da da yake matsala ta kufai matsala ce babban matsala shi yasa ahli sunna suke jefa ta suke sanya ta a cikin babun aqaid mun yi da ku a cikin alaqiratu tahawiyya wa naral masa ala al-khuffay mu muna ganin halacin shafa akan hufi guda biyu domin akwai waɗanda ba su yadda da wannan kenan wannan zai nuna maka abin da malai suka malai suka ce kafin a yi alwalar da za ta ɗauki wannan sai idan alwalar ta zama ta wajibi alwalar da mutum zai kwanta yi bacci alwalar wajibi ce yawwa alwalar da zai yi tafi kasuwa alwalar wajibi ce alwalar da zai yi sallar walha alwalar wajibi ce alwalar sallar walha ba da mutum zai sallar walha babu alwala eh? mutum ba zai sallar walha babu alwala ba alwalar shafa'i da wutiri wajibi idan mutum ba zai yi su babu alwala ba amma mutum zai iya tafiya kasuwa ba alwala mutum zai iya tafiya ofis babu alwala kana jira da kyau to kenan idan mutum yana da buƙatar ya sa kuffi ko ya sa safa da ta cika sharuɗan da muka ambata ɗazu ta zama mai kauri kaza kaza kaza ya samu yi shafa a kai kai tsaye ta yadda da kafa shi tana ciki sai dai zaro ya shafa kawai gaba tsawon kwaɗannan kwanaki da muka ambata الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك